la naqtulanna sai wannan ya kace ƙarya kace wallahi za mu kace sai dai manzo Allah bai ta kace ba fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin kai munafiki ne kana ce kana goyon bayan munafikai duk da tashi hankali ne kai kawo wannan ba munafiki bane wannan ba munafiki amma duk sa'an da kabilanci shi ko ko magudanci ko kungiyanci sai shi kan ya ci al'amarin fatasawara al-hayyan al-aus wal khazraj shi kenan sai fitina ta tashi tsakanin aus da khazraj suka kowanne hankali ke tashi wannan ya fada wannan ya fada ana ce ne na ce hatta hammu an yaqtatilu har suka so su yaki juna wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala al-minbari halin kasancewa wannan lokacin manzo Allah na tsaye kan minbari falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta takatu manzo Allah bai gudu da ke musu koyi hakuri koyi shiru koyi shiru koyi shiru kan na ce musu kuyi kuyi har sai da manzo Allah ya zai shawo kansu suka shiru kata, halat na na aisha tace fama kasu yaumi, zalika la yarqa'u li jam'un wa la aktahilu bi nawmi tace wannan rana haka nauyin nauyin nayi bana na iya bacci bana iya ci idanu na iya ta duk suna zubar da hawaye قالت فأصبع أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتهل بنوم ولا يرقعني دم يظن أن البكاء فالق كبدي تجي سيئة أنت سكزو أبو بكر لما تسمع سيئتا سكزا تاكم جيو تنا كوكا هار سكزا إلى نمتنا هواي تاكا سبكي sai suka zaci wannan أي ai zai yanke zai tsinku هدى متى أنت معنا ma'ana zai sa ta mutu zai kace قالت fa ma huma jalisan indi nana aisha tace lokacin da iyayenta ke zaune wajenta wa ana abki halin kasancewarta tana kuka fasta'azanat alayya imra'atun min al-ansari nana aisha ce muna zaune ga mahaifina ga mahaifiyata muna zaune muna muna jin bakin ciki sai wata mace cikin matan Madina sai sallama ta shigo fa azintu laha sai na bata izini fa jalasat tabki mai ita kuma sai ta zo ta zauna tana kuka tare da ni hmm. tana mata ne kenan tana saya ta cewa ko qalat fa baina nahnu ala zalika yace muna cikin zaune gani ina kuka wannan makociya da ta shigo tana kuka ga na abubakar ga ga uwata ta suna zaune sai manzon Allah ya shigo da kala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallama thumma jalasa yace sai ga manzon Allah ya shigo yi sallama sai ya zauna قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبثت شهرا لا يوحى إليه وقد لبث شهرا لا يوحى إليه لكن da manzo Allah ya shigo sai ta wani abu ya faru tun da ake wannan munafiki manzo Allah ba in ya shigo sai ya sallama sai kai fatif ne ta wannan karon yanzu da manzo Allah ya sai ya zauna ya sallama sai ya zauna da manzo Allah ya shigo ya sallama sai ya zauna sai abin ya bata mamaki wata ɗaya kuma ba a so kuma manzo Allah wahayi ba ma'ana barira ta yi wani abu Manzo Allah ya gamsu da abin da barira ta ce yasa yanzu da yazo da yi sallama sai ya zauna la yuha ilaihi shani qalat fatatahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina jalasa sai manzo Allah da ya zauna sai ce innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du thumma qala amma ba'du sai manzo Allah ce bayan haka ya tu. ya ke Aisha fa innahu cewa shi yadda al'amarin yake kad balagani ki kaza wa kaza na ji labari game da ke an ce kaza an ce kaza an ce kaza fa in kunti bari'atan fasai bari ukillah in barrantatta kike Allah zai barranta da ke zai kubutar da ke wa in kunti almamti bi zambin fastaghfirillah wa tubi laifi, hmm. in kuma kin yi wani laifi ki nemi gafaran Allah ki tuba ki koma gare shi fa innal abda sai manzo Allah ce saboda cewa bawa duk idza tarafa bi dhanbihi ba, taba ila Allah taba alaihi sai manzo Allah ce dukkan bawan da ya tabbatar da cewa yayi laifi ya tuba ga Allah Allah sai karbi tubansa hmm. qalat nana Aisha tace manzon Allah ya gama kutubar sa kenan ko hmm. sai tace falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu nana ita ta dauki abin da zafi sai da manzo Allah ya gaba maganarsa qalasa dami take yanzu sai idanu na suka tsaya hawaye dauke min hatta ma uhitu minhu qatratan take har ba na jin ko da digon hawaye na idanu na mm. fa qultu li abi take yanzu manzo Allah ya zauna yayi wata ai manzo Allah sai dai sai salamu alaikum kaifa tiku mm. gashi yanzu ya zo ya zauna har da yake yayi kutuba ko da yake kutuban kuma akwai wani abu da ke ba na na aisha ba za ta ji daɗi ba mm. har manzo Allah ce in gaskiya kike Allah zai bar ki amma in kin yi wani abu ki tuba ga Allah wannan kalma ita ma tana da dan abin nan ko sai na na aisha tashi ta zauna idanunka suka saki hawaye suka yi hawaye ya kwalla da hawaye suka dauke sai ta ce makultu li abi ajib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ta samu kazar kazar za ta iya magana sai ta waigo wurin sayyidina abubakar ce ka ba manzon Allah jawabi shi ma kala a cikin abin da ya fada قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة تيجي والله يا كي أتبن سمي زنفة من الله صلى الله عليه وسلم ya shekara goma sha uku yace ya ata wallahi ban san abin da zan fara manzon Allah ba ina na wannan magana sai na bakar ya san dari bisa dari yarsa ba ba gidan ba gidan yin haka bane mm. amma saboda ladabi game da manzon Allah kin da manzon Allah bai ce kaza ba mm. ba zai fita bayan manzon Allah ba ba yarsa ba kowa shine fidaka abi wa ummi hmm. fadainahu bil arwahi law kana yuftada hmm. fa kullum bihi ba'da dalali shine sai sami zai as-siddiq فالصدق في الغار والصديق لم يرم yace ya ke ban san wallahi ban san abin da zan faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba wannan magana hmm. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا عايشة شكرا بدا سيدنا بكر كوي وورك وتفسي يا ما يا ما كبا من زق الله جواد ولا جواد كيسون فلا من زق الله يجينا نانا عايشة قالت ما أدري ما أقول برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسي يا تابن سمي زن فلا من زق من زق الله نازلني نفدي وانا أبو أبو بكر كوي يسوي وانا فدي بم إسارة بم أبو جبان من زق الله كوم جوي باين كوم كي آه با أبين لزام la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa sun san cewa yarsu ba ta yi ba ba abin da ya faru amma ba sa son su ci gaban manzon Allah Allah su kakkiyar ladabi kenan gare manzon Allah sallallahu na wasallam nana aisha sai ta ce فقلت وانا جارية حديثة السن لا اقرا كثيرا من القران فتشي sai nake alhalin kasancewa na wannan lokacin ni yarinya ce karama shekaru na duk kai sun kawo ba ban haddace ban haddace ayoyi da yawa cikin alqur'ani ba amma dai sai tace inni wallahi laqad alimtu sai tace wallahi tabbas na sani cewa لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به take wallahi na san cewa tabbas kun ji wannan zanci zanci duka da ake yi kuma har wannan magana ta samu mazauni a zukatan fala in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'atun wala tusaddiquni in nace muku ni ban san komai da ya faru ba ko da yake Allah ya san cewa ni barrantacce nake ba za ku gaskata ni ba dan magana ta riga ta shiga zukatan لذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني والله إن كما نتي مكو ناي إيه حكا ناي ألا يا فانتي وبيبا ذاك كون غتكا هنكلين كوزي كنتا دا والله أنا عايز نارا إلى الله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف أنا عايز saboda bacin rai sai tunane sai tunane ta tuna sunan annabi Yakubu wallahi ta kaza riwaya na ta ce ban haddace ayoyi da yawa cikin alqur'ani ba ta tuna annabi yusuf ya shiga cikin eh, yaqub annabi yaqub ya shiga cikin wani hali na bacin rai ce eh, fa sabrun jamilun wallahu musta'an ala ma tasifuna hmm. tace nai tunane sai tunane ta dauka ta ta kamu ta kamu sunan annabi Yakubu. wallahi tace sai ta kaza hmm. sai sa tace abu yusuf uban yusuf hmm. yace ba abin da zan iya faɗa sai dai irin abin da uban Yusuf ya faɗa wa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasbuna qalat tace thumma tahawwaltu fasajatu sai na juya na kwanta injina na Aisha ke ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ga mahaifiyarta abu ya kitira tace sai ta sai ta kwanta cikin gida tana jiran abin da Allah ala firashi akan shi tidarta qalat wa ana hina a a'lamu anni bari'atun wa anna Allah yubarri'uni bi bara'ati ce tana kwance ta san cewa ƙarya aka yi mata ba hanyar ta bace ba ta taba yin wannan abin ba kuma ta san Allah zai barrantar da ita walakin mukallizan inna na ayi yace na san Allah zai barrantar da ni walakin wallahi ma kuntu azunnu anna Allah munzilun fi sha'ani wahayin mutla wala ta'ani fi nafsi kana ahsara min ayata kallama Allah fi bi amri yutla kace na san Allah zai wanke ni amma wallahi ban taba tunanin cewa ni din nan wace ce ni har Allah ya saukar da aya saboda ni na Aisha yar sayyidina Abubakar matan manzon Allah in ka kai zance ibada kar ka ce masa eh, ba abin da zaka faɗa amma take ita ba ta ganin ita ta cancanci Allah ya saukar da aya don ita yanzu kai azumin kwana arba'in kai wani abu kai karatu ka ce ai kai ne wane ne ku ne abin da ka bada sai Allah ya ce abin da na Aisha ce ban taba tsammanin ni na isa Allah ya saukar da aya saboda mun ga inda shi dan ke shiga mutane ko wanda yake duk wanda ya jahilci zai mutu wanda ya jahilci zai kare wanda ya zai mai ne haka da Allah mutum kana mu Allah kenan gana na aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na san gaskiya nake kuma Allah zai wanke ni amma ban taba tunanin cewa ni din na isa ni Allah ya saukar da aya walakin كنت ارجو an yara رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا biha kace abinda dai nake tsammani shine Allah zai nuna manzo Allah mafarki da zai wanke ni amma wace ni har a saukar da aya saboda ni ana karantawa shi yake wa ru'yatul fadli an kada ka zamba taba tsammanin cewa kai ka ci kowa ko kai wani abu Da shi ke nan ran da ka kai wannan kai dan ya gama da kai abin da ya kai inda ya kai halaka ya gama halaka قالت تتي فوالله نار إلى الله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه تتي والله منا تكون wannan hali manzon Allah bai fita ba sai na baka bai ba wanda ya fita cikin mu da muke zaune sai muka sai naga alama manzon Allah yana saukar masa da wahayi don ta san in aka saukar manzon Allah wahayi ta saba gani wani hali manzon Allah ke tafi sai ta manzon Allah ya cikin wani hali sai ta san cewa ana saukar masa da wahayi fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al hatta idza innahu la yatahaddaru minhu mithlu zumani take sai manzo Allah ya yake cikin wani hali da in aka sauka masa da wahayi haka yake ko min tsananin sanyi sai manzo Allah ya gumi sai ga gumi yana diga cikin manzo Allah sai ka ce zu'ul ilmi dan Ni min al-araqi saboda gumi zuba wa huwa fi yawmin shakin take a cikin tsananin sanyi lokacin sanyi ne min fi qali qawli saboda tsananin nauyin ayar da ta sauka inna sanulqi alayka qawlan thaqila الذي ينزل عليه قالت تنسي فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم da aka saukar da wahayin aka yaye manzon Allah ya dawo garab surriya anhu wa huwa yabhath sai sai aka yayi wannan hali da manzon Allah ke ciki na karban wahayi wa huwa wal hal huwa yabhath al waw waw hal huwa damiru al munfasil mabniun ala al fath fi mahall raf'i al mubtada yabhath fi'l al mudari' al marfu' li tajarrudihi min al nasib wal jazm wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wal fa'il damiru al mustatir yarji'u ilayhi huwa wal jumlatu min al fi'l wal fa'il fi mahall raf'i khabar al mubtada wal jumlatu min al mubtada wal khabari fi mahall nasb ala Ai, hala ta حالة كونه يضحك حال كسن شيء Yana dariya yana burmushi yar shekara goma sha uku kenan take wannan duk wannan kaga da muka karanta muna gumi na na aiki ta kawo cikin sakan ɗaya ko gumi ba ta ga kafin mu gama gama duk karantawa kadai sai mai gumi amma tana shekara goma sha uku sha hudu ta zaunar da wannan ruwa tana ba shi labari sirriyan dalla dalla yadda al'amari ya Allah yanzu ko kana shekara hamsin ko tamanin sai kai kamar kana yi saboda himma ta canza ta rabu فكانت أول كلمة تكلم بها tace da manzon Allah ya dawo Allah ya yi masa wannan aka gama waye tace farkon abin da manzon Allah ya fada ce ya Aishatu amma sai manzon Allah ce ya Aisha أما أما الله عز وجل فقد برأت الله أكبر يا عائشة أما الله مدعو تركي تبت يا برن تدك الله أكبر shikenan wa mm. qalat ummi qumi ilayhi sai ko mahaifin nan Aisha ce maza maza ki tashi je wurin manzon Allah ki godiya mm. fa qultu wallahi la aqumu ilayhi sai mm. wallahi bazan je ba <laughs> wala ahmadu illa Allah azza wa jalla bazan gode ma kowa ba sai Allah azza wa jalla Allahu akbar wannan na Aisha ba zai faɗi haka kwana lafiya <laughs> yasa kowane ne kai tilas ka dan ba da dama matarka tana da damar ta faɗa maka waɗansu abubuwa babu reni babu wulakanci babu komai amma matarka ce in aka ce matarka matarka ce kowa ya fahimci me kike matarka ce ko da ke sa duk zafin ka duk girman rawanin ka duk girman menene ka duk ware ne duk tsaranin ka duk kowa ne da kai matarka matarka ce tilas kai hakuri a hankali da ce kuskure sai manzon Allah duk halin da ake kasance in ai kuskure zai tsawata mm. manzon Allah bai taba sani yayi shuru an saba wa Allah wa anzala sai Allah ya saukar da innal ladina ja'u bil ismi usbatun minkum mm. lalle wa'anda suka kirkiro kariya suka kawo wa'ansu jama'a ne a cikin ku mm. farkon kuma wani ijarraba ce la tahsabuhu la tahsabuhu sharran lakum kada ku taba tsammanin wannan kariya da kage da suka kawo sharri ne gare alheri ne Allah ya san abin da zai biyo baya Cikin wa'in nan zuwa ayoyin duk baki da kullu falamma anzalallahu hadha fi bara'ati da Allah ya saukar da wa'in nan ayoyi a cikin barrantar da nana Aisha ita ce faɗa. qala Abu Bakr as-Siddiq sai Abu Bakr as-Siddiq yace radiyallahu anhu وكان ينفق على نصفه بن أساسة لقرابته منه وفقره sai abu bakar ya ce halin kasar da shi ke ci shi ke ci da nisai dan asasa saboda akwai dangantaka tsakanin su kuma talaka ne da aka gama sai sai na bakar ce wallahi la unfiqu ala misahi shay'a yake wallahi daga yanzu misahi a janye kwanon ka a gida ba za ka kama ka har abada ai yayi ma hukunci ne sauki in kai ne ya zaka ne duk abin da kasan zaka ka illa ta ce kai amma sai sai na bukar ce ku kenan tun da kai haka kai ka zargi ɗaya ta kuma matan manzon Allah ta san cewa wannan abin irin fata da zai kawo nan daga yanzu ba zan dauko mace da kai ko ɗari ba abadan ba'da alladhi qala li aisha bayan abin da ya faɗa mana na aisha ma qala فأنزل الله في ونكم جربا يسو وتجربا تسوقوك ما كتن كتن كتن وانتن في الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم sai na bakar yana fita cikin jaraba jarraba kuma Allah ya jarrabe shi wallahi yanzu ni sai dan asasa ba zan koma ci da shi ba sai Allah ce wala ya'tali ulul fadli minkum was kada mawadata masu hali su yi rantsuwa cewa wai ba za su ci da makotansu da waɗanda suke da dangantaka tsakaninsu ko ko talakawa ba yi umarni Allah ya bayar sai na bakare ina gashi Allah ya ce ka yafi ala tuhibbuna an yaghfira ku ba ku san Allah ya muku gafara ne ko nawa kana yi ma Allah laifi yana kyale wallahu ghafurur rahim qala abubakar sai sayyiduna abubakar ce bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allah li faraja ila misahi an-nafaqata allati kana yusufu alai yace eh wallahi ina son Allah ya gafarta min misahi ka dawo za a tafi da kai وقال والله لا أنزئها منه أبدا قلت والله بازن كوبا سوى بازن كده نصابا هر أبدا زن تسيدة هر قالت عائشة نانا عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جهش to a lokacin da matsala ta yi kamari ta kai kin ta kawo munafikai suka yi barna manzon Allah tambayi na sayyidina Ali ya tambayi Usama ya tambayi Barira akwai wata kishiyar nana Aisha sunanta Zainab bintu Jahsh nana Aisha ce ita ce ni da ita ce takara wurin manzon Allah duk matan manzon Allah ba wanda yake ce fa ita dan da ni sai ita ma'ana ita ce ta kusanci nana Aisha wurin kyau da daraja da daukaka da samun shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ce ce aka tambaye ki dama ta samu duk abin da aka yi da wanda ba a ba sai ke faɗa aka ce ma an yi shawara da uwar kishiya ya zama ne kenan salula balle kishiyar kanta kishiyar kanta kuma wacce take ita ce talent da nana Aisha gurin manzon Allah ma'ana kamar ce sauran matan manzon Allah kusan sun sallama sun yi kauya, amma Zainab binti Jahsh tana ji ita ma ta isa nana Aisha tana ji ita ma ta isa ba inda lokacin kishi kenan ko to da in sai nana Aisha ce amma Zainab yar Jahsh in manzon Allah ya tambaye ta game da ni faqala faqala ya zainab sai manzon Allah ya ke zainab ma za alimti aw ra'aiti me kika sani ko me kika gani mu koyi da dabi game da manzon Allah manzon Allah da zai tambayi bari ne ce me kika sani ko kin san riba ba ya cewa game da aiki ba ya sani yanzu zana ce me kika sani me kika gani ita ce za ta fahimci cewa ana nake dangane da abin da ya shafi aiki فقالت يا رسول الله sai Zainab da suke challenge ita da nana Aisha kowa na son shi ya fi shiga wurin manzon Allah da yake tana da tsantseni tana tsoron Allah bata da wannan dama ta soki Aisha ba sai ta ce ahmi sam'i wa basari ma alimtu illa khaira mm. sai Allah ya kiyaye maganai na da abin da adama jiyai na ba abin da na sani sai alkhairi qalat wa hiya allati kanat tusamini na aisha ce wannan zainab ita ce wacce take challenge da ni wurin shiga samu shawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa asama Allah bil wara sai Allah ya kare zainab saboda tsantsini da tsoron Allah don Allah ce la yajrimannakum shan'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa in ba tsoron Allah ne da kai ba ka halaka wa sabiqat tuzamu ita shi ne tsaure ke nan ko nana zainab binti jahaj ita da take tana tsoron Allah sai take nana aisha ba sai kowa ba to akwai kawwar zainab uban su tsaya. sai ita sai mai yadda shi sai dai tana tare da munafikai suna ba ta nana aisha nana aiki ce amma zainab sai Allah ya kiyaye ta da tsoron Allah da tsantseninta take ba abin da ta sani game da ni sai alheri amma kanwanta hamnatu tuharibu laha fa halakat fi man halaka min ashabi isra tana yi mai yadda yaki ita yak ba ta yi wannan yaki ba ita ta fari gaskiya kishin ne kenan kishin ne kenan eh ke anan Allah ya kiyaye amin babu qaulihi babu fadan Allah madaukin sarki mun ga matsayin na Aisha ko shekara ta goma sha goma sha hudu aka saukan mata masifa da an saukan madare sai ya zama rana da an saukan marana wannan masifa sai ta yi duhu saboda dare amma yar shekara goma sha uku ta karbi abu da zuciya daya ta san cewa Allah zai wanke ta tunda gaskiya take yi to kai ma ka gaskiya ke ma gaskiya duk duniya su taro sai sun kyale abinda ake so karizanci gaskiya ko karizanci gaskiya jibbar nan da aka yi ba Allah yana kallo ba ba Allah shi ke karewa ba باب قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم da ba dan fadalan Allah maɗaukacin sarki da jin kansa ba a cikin duniya da lahira da wannan abin da kuka bada sai azaba ta sauka muku baki daya wa qala mujahid talaqawnahu ay ba ba'dukum an ba'd talaqawnahu wannan ya fada wannan ya rawaito wannan ya yada tufiduna ay taquluna abinda kuke ta fada قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان عن حسين عن ابي وائل عن مسروق عن ام رومانه ام عائشه يتي na Aisha, daga ام رومانه ما يجنن عائشه انها قالت اتتتي لما رميت عائشه kharrat alaiha da aka yi zari aka je Aisha da wannan zargi sai da ta fari ta suma babu yace wani babu in talaqawnahu bi alsinatikum وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عزيز الله يسوي isala kaunahu bi afwa bi alsinatikum yayin da kuke ta faɗa wannan ya kiro wannan ya rawaito wannan ya je faɗa kuna faɗa da harsunan ku wa taquluna bi afwaikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna fadar abinda ba ku san ainihin hakikanin sa ba wa tahsabunahu hayyinan kuna tsammanin cewa abu ne mai sauki wa huwa inda Allah aziz alhalin kasancewa ko abu ne mai girma wajen Allah madaukakin sarki kai ma mutum ƙarya ko mumini dan Allah ke innal ladzina yuhibbuna an tafi al fahishatu fi ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah mun gane ko duk sai kaje mu'mini ne musulmi ne da kazaran ba ka so mutum da an faɗi kaza kai da ka san ƙarya ne amma zai ai kaza ne ai kaza ne ana ta yaya ta wannan wai dan aje a ba ta mutum yo amfani ne zai ba shi da wani amfani ba abin da kike sai kuna rusa addinin ku kuna bata kan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahisha fil ladina wa anda ke son su ga barna ko fahisha ta yadu tsakanin mu'minai a fata sunan wannan a ja fata sunan wannan yace za su sha azaba mai radadi a duniya da lafiya hmm. Allah shi ne ya sani ku ba ku sani ba قال حدثنا kala بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال ابن ابي مليكه سمعت عائشه تقرا في ناجي نانا عائشه تنا كرنتا اذ تلقونه بالسنتكم اي yayin da kuke kirkiro ƙarya da da harsunan ku taliqunahu kenan ko babu yace wani babu walaula in sami'tumuhu ina ma da lokacin da kuka ji wannan ƙarya ana yi kultum da kun ce ma ya kunu lana an na takallama bi haza ai bai dace mu mu shiga cikin waɗannan zance zantuka ba subhanaka haza buhtanun azim sarki ya tabbata ga Allah wannan ƙarya ne mai girma قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد سعيد بن ابي حسين قال حدثني ابن ابي مليكه قال استعذن ابن عباس qabla mautiha ala aisha wa hiya maghluba yace sayyidina abdullahi dan abbas ya zo ya nemi izini yana so ya shiga da na aisha a lokacin da rashin lafiya ya kama ta za ta bar duniya qalat sai tace akhsha an yusniya alayya tace ibnu abbas yana so ya shigo kuma ina tsoro ina gudu kada ya zo ya yaba ni ya kambama ni ya tila min kai ta yabo na na na za ta bar duniya ba ta son a zo a yabe فقيل ibnu عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين ذاك تيتو دان بكم منزو الله ne kuma yana cikin manyan musulmai manyan malamai ya zaki qalat izanu lahu sai ta ce to ku bari ya shigo akbar ba ta san za ta bar duniya a zo a yabe ta karshe kan yazo ya barna yanzu ibn abbas zai shigo ya yabe ni ya yaba ni ya kamba ni sai aka ce to yaya zaki dan bakon manzon Allah ne ma'ana na na Aisha dai aka ce mata manzon Allah magana ta kare shi dan bakon manzon Allah ne kuma yana cikin manyan musulmai manyan malaman sahabbai sai su ku bar ya shigo hmm. da ya shigo kala kaifa tajidinaki ya shigo ya gaishe ta ce yaya jiki na na Aisha uwar mu'minai hmm. qalat bi khairin in ittaqaytullah hmm. yace ya na na Aisha yaya jiki yace alkhairi in naji tsoron Allah mana da ma karka zo ka karka tuna ka kai fa tajidi yaya kika yaya jiki sai da sauki amma fa in naji tsoron Allah kala ya abdullahi ba ce fa anti bi khairin in sha Allah ke kina cikin alkhairi in Allah ya so zawjatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yankin bikran ghairaki kuma bai taba auren budurwa ba sai ke ونزل أزرك من السماء wa nazara uzurikinat kuma Allah ya saukar da ayoyi daga sama ya barrantar da ke wanki ne kuma ya saura matan manzon Allah bai taba auren budurwa ba sai ke kuma saboda ke din nan Allah ya saukar da ayoyi wa da hala ibn zubair khilafahu yana gamawa yana fita sai ibn zubair ya shigo bayansa fa qalat da hala ibn abbas fa asna alayya sai ta ce mai ibn zubair ai dan yar uwarsa ne sai ta yanzu yanzu abdullahi abbas ya shigo kuwa ya yabe ni wajidtu anni kuntu nasiyan mansiya tace yanzu Abdullahi dan Abbas ya zo yace kaza yace kaza yace kaza yace wallahi naji ina ma da ba same ni ba bani ina ma yabon ban ban da Allah ba wanda zai yi kansa Allah ne ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatir samawati wal ard alhamdulillahi alhamdulillahi abinda Allah ke so dan me dan Allah ne kadai ya cika shi kadai ya isa yace fa qadarna fa ni'mal qadiruna dan da Allah ba ne wannan yana yi tana jin shakkan a zo ana yabo ana daga nan inda ke danki gida ba ita ta faɗa ba fa abu ne aka gani aka faɗa ta ce ina ma da tanar ki ba ta nan sam sam sam sam ba ta ji wannan maganganu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا باب ولباب قوله فدر الله مدوكين سركي يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا الله yana yi muku gargadi yana tsawata muku yana yi muku wa'azi kada ku koma cikin wannan abu kuma har abada قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت نانا عائشة تسير Ja جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها حسان بن ya يازو yana neman izini ya shiga ya gaida na na Aisha karshen rayuwarsa ya zo a sasanta kenan ko qultu ata'azanina li hadha sai masruf yace yanzu zaki ba Hassan izini ya shigo ba qalat aw laysa qad asabahu azabun azim sai ce to ai magana ta kare in yana cikin waɗanda suka yi ai Allah ya ce azaba ne tsanani zai same shi kuma azaba ne tsanani ya same shi qala sufyan sufyan abinda na na Aisha ke nufi da cewa Hassan ya shiga cikin azaba mai tsanani shine zahabu basari saboda karshen rayuwarsa sai da ya makamci to abinda ya shigo ya fada sai ce da Hassan ya shigo sai ce Hassanun رضان ما تظن بريبة وتصبح غرسان اللحوم الغوافل ya zo a shirya kenan ko Allah ce wa atbi manzo Allah ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ma'ana hasan yana cikin waɗanda suke ta nana ta ya hadisatu al-kitab amma yazo ya kai sallama zai shiga ga nana Aisha aka ce mata dan me zaki bari ki goye gaishe ki yanzu ku yi arba kuma ba shine yake ta fada fada fada fada ana tuna mata abubuwan da suka wuce shekaru sai nake to me kuma ya saura Allah yake duk wanda suke Allah zai musu azaba shi ma yake azaba me wani azaba wace azaba kuma fi yadda da mutum ya zama baya gani kace shigo menene da ya shigo yana shigowa dama mawaki ne ko yace hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharsa min luhumil bawatin yana shigowa wurin nan aisha yace hasanun razanun katangaggiya katangaggiya wanda take an katange ta ba ta alfahta daga ya wanke wancan kenan eh. razzanun mai hankali mai mutunci ma tu zannu bi ribati hmm. ai ba a taba tuhumarta da wani shakka ko kunkuru ba وتصبح غرسا للحوم الغواسل wannan kalman da ya kawo ya fi kai matuka cikin kaddara darajana na Aisha da kowa yake sai ta waye gari tana ne wa ba ta cin naman mutane قالت yana na Aisha ce lakin anta laysa kadhalik hmm. lakin anta ɗaya ko shigo ya ce hassanu wacce take kamammiya katangaggiya mai tsarki tsarkakakka mai hankali mai mutunci mm. ba taba tuhumanta da wata riba ba ƙari kan haka ma ba ta taba yi da wani ba. Mm, shi ne ta waye gari tana mai yunwa daga naman mutane ba za ta ci naman mutane ba. ma'ana duk abin da aka faɗa madina lokacin nan na ɓaci gari ba ta taba bude baki ta zagi wani cikin su ba ko ɗaya za ka iya shekarar ta goma sha ko sha duk wannan abubuwan da aka yada aka yada a Madina ba ta taba ta bude bakin ta ce ma ko Hassan ko Ibn Ubay ibn Salul ko wa'annan ta yi musu wata kalma da za ta rage musu laifi ba dan in ta zage su tayi da su shine Hassan ya zo ya ta da haka shine tace ce, lakin anta dan ce to amma ai kai ba haka kake ba lasta zalika kai ba haka kake ba mm. ka kina ma mutane ka yi da ni ka zage ni kun ba abin da baku faɗa ba mm. abin da yake faruwa kenan matukan kana cikin duniya sai Allah ya jarrabe ka kowane ne in ka kana zaune ka miki kafa wannan ya ebo ya kawo wannan ya ebo kana abin da ka dama wallahi tallahi ka ji tsoro anya ma kana da daraja wurin Allah yanzu a gidan manzo Allah muke tun da tun karfe hudu ko a Madina tun karfe hudu ko muna ta ana ga an je yaki an dawo ga abin da aka fada ga abin da ga abin da ya faru cikin gidan manzon Allah da abin ma ya kai kawo manzon Allah shi da ake son ma ya tsaya ko Ali ne kike gani game da Usaba ne kike gani Barira ne kike gani ya Zainab ne kike gani ne hmm. al'amari ya kai inda ya kai kowa ya bada ra'ayinsa amma sai yar yariya karama mace ita ce take ya manzon ita ce ta kawo tabbat ga abin da ta sani game da nan Aisha tun daga nan sai manzon Allah ya yasa kowa ya karanci addinin Allah Allah zai fattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in in kana son Allah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kuka ji tsoron Allah Allah zai sa muku haske na ilimi da za ku ya rarrabe bambanta tsakanin karya da gaskiya da abin da dace da abin da bai dace amma duk yawon neman ilimin ka duk kokari in baka da tsoron Allah cikin zuciyarka wallahi Allah ba zai saka maka haske na ilimi ba Allah ba zai saka maka haske na ilimi ba mun gane ko imamu shafi'i ya kasance Allah ya yi masa baiwa na kaifin hankali ta inda imamu shafi'i baya iya bude shafi biyu yana karantawa sai abu duk su haɗe masa in zai karanta wannan shafi sai a rufe wannan don abin da duk idan sai gani sai ke sa in zai karanta nan sai a rufe nan yana gama sai a kar su zo su haɗe saboda tsananin kaifin ilimi yana makka ya ce imamu malik ya bayyana madina ya nemi alfarma wane ne zai masa alfarma don duk inda ya kai bi sai je karatu imam malik ba sai an san wane ne aka yi masa alfarma aka zana takarda wannan ya kai imamu darar hijira wane da wane da wane allah wannan yaro da zai zo ka yadda ya zama almajirin Sanadiyya yadda ya zama almajirin imam malik amma wata rana imamu shafi yana nan sai karanta shafi to daya to biyu to uku da ya kasa haddacewa yace me ya faru ne sai ta ce je wurin malam Wakil, yace ga abu ya fa tun da nake ban taba karanta shafi to daya ban haddacewa ba kiyo na karanta to biyu to uku na kasa haddacewa yace kaje ka dinki kanka ka saba wa Allah akwai wani abu da ka ka kauce inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yaje ya bincika ba abin da ya bari sallan dare ne kiyamul laili ne karatu duk ba abin da yazo ya fada ma malami sai ce a'a kace masa ce ka bincika Allah zai cuce ka ne kai wani abu ne mana ya je ya bincika ya bincika ya dawo ce ni dai to na gama bincika ba abin da na gani sai je ka koma ka bincika to yanzu sai imamu shafi ya zo yana caji kai ɗaya bayan ɗaya me ma ya faru ne yana lissafi ya tuno ce to ashe da zan wuce waje kaza wata mata sai lullubin ke fita haka sai na ga tsintsiyar hannunta sai dai ce akramaka Allah ni dai kan na gama bincike baki ɗaya sai da na tafi kai na dakika dakika abinda zan iya tunawa ya faru shine ina fitowa kofar BUC ko kofar SAS kana kigewa sai ga wata ma ba wai tsirara kake arniya ba a'a musulma ce da hijabi iska ya kwaranye kike na ido na ya fada sai kuma ta ga ta rufe ai da ma haka suke yi ai ba ta da gangan ba ta bude cikin ba haka ce sakatan nasifu wa lam turid isqatahu batana mm. walatu wattaqatna bil yad mm. yace mayafin ta ya fadi ba da gangan ba amma dan kar a ga huskar ta sai kai haka ta dauko ba ta duk wanda ya san mata ce kawo 40 da soke zai san haka mm. amma in yanzu ne ka san mace wannan maganar ba za a yi fassara ba za ka yi fahimta haka an tare yake wa aghudhu tarfiya in badat ya daraki hatta tuwari ya daraki masuwa wannan take ki yanzu ya faru yace ina fita kofar biyu ce ko SS ko ina ne da ina ne ko legal ko new gas sai ga wata mace shi kenan su cikin hannun ta sai na gani wace ba na faɗa maka ba Allah baya bada haske da tsoro da da da, da sabawa Allah to shi ne Imam Shafi ce kautu ila wasi'i su a ba fa arshadani ila tarkil ma'asi وقال إن العلم نور لا ونور ونور الله لا يهدى لهذا yace ilimi haske ne daga Allah Allah kuma baya ba da hasken sa ga mai sabon Allah tunda aka waye gari da safe zuwa yanzu ba dan sai ba non jikin ba sai hakkin ya ba ya ta shigo inda abubuwan da ke kawo da a hankali sai imanin ka ya zo ya dufe a hankali wani wani ya aiko min da takarda malam ya zai ina FCE ina karatu ni dai so kauyen mu na dawo wani kauye ne a cikin eh, ko gombe ne yace tun daga kauyen mu ni ban saba da ganin mata ba da nazo farko raina na facewa amma gashi yanzu a hankali a hankali nazo yanda nake jin zafi da bana jin zafi yaya zan yi Mace ya ko za ka yi ba kana son certificate ba digiri ba <laughs> ba kana son ka yi albashi ba yadda za ka yi za yadda za ka yi wannan hali da kake gani ka samu kanka a ciki da a hankali a hankali sai imanin kowa ya ji sake wallahi tallahi abin da ake so in ka gani ka ce Allahumma haza munkarun fala arzahu in kana fada har ka zo fadar kai kare ka zo kana kallo har sai ma ka zo kana kekkerewa kekkeke ai kaza ai kaza shi ke nan imani ya kare wallahi kun kai mutum baro ka ni ka imanin ka ka karbi kakkiyanci kakkiyanci ne Allah ya kare mana imani Allah ya kare mana addini Allahumma hadina fi man wa tawallana fi man tawallay wa barik lana fi ma atayt wa qina wa sirf anna sharra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma ta'ti wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma